Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini biyu ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanun labarai. To Ibrahim shugaban Amurka Donald Trump da abokin hamayarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden sun bayyana a jihohi da ake fafatawa sosai wajen samun nasarar zaɓe ranar Lahadi don neman goyon bayan masu kaɗa kuri'a. Sannan kuma wasu 'yan bindiga da yawa sun shiga jami'ar Kabul da safiyar yau Litinin suka buɗe wuta abin da ya haifar da hargitsi ya kuma sa mutane da yawa kauracewa jami'ar yayin da ɗalibai da malamai suka yi ƙoƙarin tsira da rayukansu. A Bangladesh kuma akalla mutane dubu hamsin suka fito kan titunan Dhaka babban birnin ƙasar a yau Litinin da nuna adawa ga shugaban Faransa Emmanuel Macron wanda ya kare sukar musulunci a matsayin 'yancin bayyana ra'ayi. Kanin labaran kenan to yau fa take jajibirin ranar zaben nan Amurka. Don haka bayan labaran duniya za a ji cewa ita demokradiya ta fi kowane tsari ba da dama kuma amerika tana ba da wannan dama amurka ba afirka ne ba inda kaka danna zaɓe ka sake ƙuri'a a rubuta maka abin da baka samu ba tsakanin rana zuwa marice kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump da abokin hamayarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden sun bayyana a jihohi da ake fafatawa sosai wajen samun nasarar zaben ranar Lahadi don neman goyon bayan masu kada kuri'a kwanaki biyu gabanin zaben shugaban ƙasa da za a ranar Talata don samun wa'adin shekaru hudu a fadar White House. A ziyararsu ta jihohi biyar Trump ya fara da garin Macomb da ke jihar Michigan, jihar da ya samu nasarar ba zata da kuri'u ƙasa da dubu goma sha ɗaya a lokacin da ya samu galaba kan Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat a zaben shekarar dubu biyu da goma sha takwas yayin da yake kan hanyar lashe zaben shugaban ƙasa a lokacin. Trump zai bayyana a wurare biyu a Michigan a ranar Litinin, ciki har da inda ya yi yakin neman zaɓensa na ƙarshe shekaru hudu da suka gabata a wani gangamin yakin neman zaɓe da ya yi da dare a Grand Rapids inda masu ra'ayin mazan jiya suka fi yawa a yankin da ke yammacin jihar. Daga Michigan, Trump ya ambaci matakan kulle sanadiyar annobar coronavirus da aka sanya a kasashen ture yana kiran su masu tsauri kuma ya sake jaddada aniyarsa ta barin harkokin tattalin arzikin kasar a buɗe. Wasu 'yan bindiga da yawa sun shiga jami'ar Kabul da safiyar yau Litinin suka buɗe wuta abin da ya haifar da hargitsi ya kuma sa mutane da yawa kauracewa jami'ar yayin da ɗalibai da malamai suka yi ƙoƙarin tsira da rayukansu. Wani bidiyo da tashar talabijin ɗin Afghanistan ta Tolo ta sanya a shafin Twitter ya nuna rudani da kuma ɗalibai na gudu yayin da ake jin karar harbin bindiga a wurin. Ni da ɗalibai na mun yi ƙoƙarin barin jami'ar. Yanayin na cike da fargaba kowa ya yi ta gudu a cewar wani farfesa da bai so a bayyana sunansa ba. Ba da daɗewa ba jami'an tsaro suka kewaye yankin tare da killace shi. An ga motoci masu silke da yawa a wajen jami'ar. Tariq Aryan wani mai magana da yawon ma'aikatar cikin gidan ƙasar ya ce jami'an tsaron suna sintiri a jami'ar suna kuma taka tsantsan don kaucewa kisa ko raunata farar hula. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce sun ga 'yan bindiga da dama sun buɗe wuta kan ɗalibai a cikin harabar jami'ar. ma'aikata cikin gidan kasar ta tabbatar da cewa mutane takwas sun raunata a bangladesh akalla mutane dubu hamsin suka fito kan titunan dhaka babban birnin kasar a yau litinin don nuna adawa ga shugaban faransa emmanuel macron wanda ya kare sukar musulunci a matsayin 'yancin bayyana ra'ayi masu zanga-zangar sun buƙaci a kaurace kayayyakin faransa kuma sun yi ƙoƙarin yin maci zuwa ofishin jakadancin faransa amma 'yan sanda suka hana su Faransa muhimmiyar kasar hulɗar kasuwancin Bangladesh ce kuma mai ba Bangladesh ɗin tallafi sosai. 'Yan sanda sun kiyasta cewa kimanin mutane dubu hamsin ne suka halarci zanga-zangar, amma waɗanda suka shirya gangamin sun ce sama da mutane dubu ɗari ne suka halara domin yin zanga-zangar. Macron ya janyo zanga-zanga a kasashen musulmi ciki har da Bangladesh a lokacin da ya ce Faransa ba za ta taɓa yin watsi da 'yancinta na bayyana ra'ayi ta zane-zanen barkwanci ba. kalaman nasa na zuwa ne bayan da wani ya kashe tare da sare kan wani malamin makaranta mai suna samuel party a farkon watan oktoba wanda ya nuna wa ɗalibansa wani zanen barkwanci na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda mujallar charlie hebdo da ke paris ta wallafa an jima kaɗan hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda masana da sauran jama'a ke fashin baki da kuma bayyana ra'ayoyinsu kan zaben shugaban kasar amurka da za a yi gobe talata ganin yadda amurka ke matukar tasiri a duniya daga abuja ga nasiru adamu ilhikaya mutane kan fito karara su nuna wanda suke marawa baya a tsakanin manyan 'yan takara biyu wato shugaba donald trump na republican da joe biden na democrat yanayin mara bayan tamkar na masu kallon kwallon kafa ne da kan yi tsayin daka kan kungiyar da suke marawa baya Ga makiyayi Muhammad Dodo Oroji, tsarin zaben Amurka ya fi na Najeriya tabbas. Ita siyasa idan aka gama ta, to da ake a taro ake a haɗa kai a ci gaba da gyara ƙasa. Ba wannan ya ce ai bangaren ya yake wannan wannan bangare su ba su ba haka suke ba. In kai riga ka ci ka ci kuma sai ana harin wasu shekara hudu da za su zo. Saboda haka akwai bambancin siyasar amerika da siyasar afirka ko a ce nigeria shi kuma ministan jiragen sama hadi sirika ya duba abin da ya zayyana da muhimmancin jihohin raba gardama ko yawan wakilai wato electoral college kuma amerika ta yi wannan ne don kada ka karkace da kan abin da suka tsaya a kan shi na akida sai a samu waɗanda suke riƙaudin akida amerika wanda ba za su taɓa bari ba freedom and democracy din wato yanci da ya tabu tubalin shi shine jari hujja kan jari hujja ta tabu kar yanci demokradiyya su tabu to akwai waɗanda su ne ke da haƙƙi da alhakin kare wannan ko da yanzu a zahirce muna kallo kamar cewa Joe Biden zai ci to haka yi mamaki idan su waɗancan suka fahimci in Joe Biden ya ci za a yi yanci karan tsaye ko kuma jari hujja za a kare ta to ba su yadda ba sai su do da wani salon daban sai dai ka ji ana cewa ai kaza ai kaza to ni shi sanya ban ya ce mu kata'an wane ne zai ci ko wane ne zai faɗi masanin siyasa dr faruk bibi faruk ya ce akwai 'yanci muraran na furta albarkacin baki a siyasar amurka ita demokradiyya ta fi kowane tsari ba da dama kuma amerika tana ba da wannan dama alal misali za ka ga abubuwan da shi donald trump shugaban kasar amerika yake da yadda da ainihin wasu mu'amala da wasu mutane ba ba a taɓa yin shugaba da ya fito yana irin wa'annan maganganu wanda fito amma da yake demokradiyya ce kuma yana da mutane da yawa a cikin karkarar amerika musamman da su sun yadda da shi kuma suna ganin abin da yake faɗa daidai ne kuma su auren su ita ce mafita amerika ta janye daga cikin tsarin tafiyar da shugabanci da take na abubuwa da yawa a duniya ya dawo kawai amerika tsantsa to kaga a wasu za su ga kama shirme ne to amma a demokradiyya ta yadda kuma gashi mutane sun yadda da irin abin kuma zai iya zama sai su samu mafita a wurin zai iya zama kuma ya zama shirme jama'a na bin labarun tsarin zaben kusan kowace dakika musamman ta kafafen yanar gizo. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Hadiza da ci gaban labaran duniya. Hukumar zaben kasar Moldova ta CEC e ta sanar a yau Litinin cewa dan takara daga jam'iyyar adawa ya samu kuri'u fiye da shugaban da ke kan mulki na yanzu amma yawan kuri'un ba za su hana a yi zaben fadda gwani ba hukumar ta cec e ta ce kusan dukkan kuri'un da aka kirga tsohon prime minister mai sandu ya samu kashi 36.10 cikin dari, yayin da shugaba aigo dodon ya samu kashi 32.66 cikin ɗari ranar goma sha biyar ga watan nan ne na nuwamba aka shirya za a yi zaɓe zagaye na biyu a ƙasar Dodon wanda shine Minista harkokin tattalin arziki a ƙarƙashin gwamnatin kwaministanci tsakanin shekarar 2006 da 2009 ya ce ya kamata a amfani da yaran rasha a makarantun Moldova. A yau litinin masu aikin ceto a Turkiyya sun ceto wasu yara mata biyu daga barguzan gine-ginen da suka ruguje kwanaki uku bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta shafi girka an ceto idil sirin ya shekara goma sha hudu da haihuwa daga tarkacen gine-gine bayan da ta makale a cikinsu tsawon sa'o'i hamsin da takwas sa'o'i bakwai daga baya masu aikin ceto suka kuma zakulo elif perisank ya shekara uku da haihuwa wadda aka ceto mahaifiyarta da 'yan uwanta mata biyu kwanaki biyu da suka wuce yarinya wacce ta kwashe sa'o'i 65 cikin barguzan gine-gine da suka ruguje ita ce ta ɗari da shida da aka ceto a raye a cewar kafar yada labaran anadolu ta ƙasar. da Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma bari mu sake waiwayar mu. Wannan karan jamhuriyar Nijar zamu nufa inda nan ma masana da sauran 'yan ƙasa ke bayyana ra'ayoyinsu game da zaben shugaban ƙasar Amurka da za a yi gobe. Sula Barma gare ka. wannan fafatawa ta tsakanin shugaba donald trump da ke neman wa'adin mulki na biyu da tsohon mataimakin shugaban kasar amurka joe biden wani abu ne da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum ke bayyana ra'ayoyi mabambanta a kai wani darajin kare demokradiyya shugaban kungiyar voix de sans voix nasir saidu na ganin alamun wannan zaɓe zai samar da sauyin da zai baiwa dan takarar democrat joe biden damar doke abokin karawarsa kamar amurkawa sun gajina da mulki shi kowa ƙasa amurka wanda suka hasashe suna ganin wancan joe biden shi na zai cin zaɓe kamar shugabancin amurka bai taɓa huskanta tagayyara irin yadda shi ya yi shi duk da yake ana ganin bisa bangaren tattalin arziki ya ayyana wani dan abu bisa ga sauran waɗanda sun ka wuce. To sai dai a nasa gefe mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abdulrahman Alkasum na cewa har yanzu ɗan takarar jam'iyyar Republican na da farin jinin da zai ba shi damar sake samun wani sabon wa'adin mulki. Babu wani mutum wanda ya zaɓi Trump wanda ba zai sake zaben shi ba wannan karam. Babu wani mutumin da ya yi da na sanin zaben da ya ma Trump ana ya ce al'umma Amurka gaba ɗaya da kamfanoni da masu neman aiki da mata duka sun ji daɗin zaben da suka yi mishi saboda a shekara saba'in da suka wuce ba a taba samun shugaban kasa wanda ya haɓaka tattalin arzikin kasar ba kamar shi cikin 'yan shekaru ba suka suka kawo ba ya samar da ayyukan yi kusan miliyan uku zuwa miliyan hudu da wasu abubuwa irin haka ana iya cewa akwai bisa duka alamu dukkanin dalilai wanda suke iya sa eh, donald trump ya wuce ƙasar amurka ta yi fice a duniya akan maganar tsare-tsaren zaɓe inda komai yake gudana ba tare da faruwar irin hatsaniyar da aka saba gani a wasu kasashen afirka ba gabanin zaɓe ko a a ranar zaɓe da ma zuwa lokacin bayar da sakamako saboda haka ya zama wajibi 'yan siyasar wannan nahiya su buɗe idanu don koyon darussa daga zaben na gobe talata amurka ba afirka ne ba inda ka danna zaɓe ka sake ƙuri'a a rubuta maka abin da baka samu ba tsakanin rana zuwa marice. Yanzu dai hankula sun karkata wajen ƙasar ta Amurka don jin yadda za ta kaya a wannan zaɓe da ya zo da sauye-sauye a wannan karan saboda annobar coronavirus ɗin da ake fama da ita inda bayanai ke nunin tuni miliyoyin Amurkawa suka kaɗa ƙuri'a ta yanar gizo ko ta hanyar gidan waya don wa shiga layin masu zaɓe a gobe talata uku ga watan Nuwamba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman, yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya duk dai akan wannan zaɓe na Amurka. Mustapha Nasiru Batsari gare ka. A yanzu haka dai masana harkokin siyasa a Najeriya na ci gaba da yin sharhi akan babban zaben kasar Amurka duk da yake dai masu sharhin na kallon zaben na Amurka mai zafi sosai. Amma Dr. Salihu Muhammad Niworo, masanin kimiyyar siyasa a jami'ar IBB Lafai da ke jihar Niger Najeriya, ya ce akwai darasin da ƙasashen Afirka ya kamata su duba a zaben na Amurka. Eh, akwai darussa da yawa. Kaga na farko ya kamata su tsaya duba a hangan da zai yi musu alheri da kasashensu da mutanensu idan har aka zo ga zaɓen shin wane ne in har ya samu zai zai nan da su da sauran jama'an al'umman kasan so ka darasi na ɗaya shine su tsaya su gani su yi takatsantsan wurin duba ga wanda zai musu amfani idan har ya zo ya sha kai kada kuri'an a kai zaben shugaban kasa na amurka domin dangantaka yanzu ba wai na kawai kaje na yi ka bane a shin me za a iya samowa makasanku idan har aka kulla wannan dangantaka a karshe me za kasanku da ke iya amfana da shi shine africans za su yi talakari da shi. to su ma dai wasu wasu daga cikin 'yan Najeriya, bayan yin fatan alheri ga ƙasar ta Amurka akan wannan zaɓe sun bayyana ra'ayoyinsu. Ok to da farko sunana ana kira ni Yahaya Danladi Musa ni mazaunin Lakwaja jihar Kogi. To zabe Amerika da farko muna muna fata Allah sa an yi zaben lafiya kuma an gama lafiya kuma an samu sakamako mai alheri. Sannan bayan haka muna fata Allah ya zabe mana mafi alheri Democrat. Duni na gani a matsayin irin jawabi da ya yi ranar nan da ci dare nan ni na gan al'amura musamman irin Obama kiya da ya shi shi mai zai mai da shi. Mm. Um, by the care da iri policy na na a tsakanin amerika da duniya musamman afirka na ji shi ya fi mana alheri idan allah ya so haka sunana mansur daga mina a gaskiya zaɓe ne wanda kowa yana sa ido a kai kuma domin kaga idan muka yi la'akari da irin waɗannan ayyukan da shi trump ya yi kaga tun da ya hau gwamnatinsa ba inda aka kai yaƙi wannan ma babban wata nasara ne da aka samu saboda yana da tasiri a shugabanci ya yi dai kokari saboda rashin kai yakin nan da bai yi ba kaga a baya ai gwamnatoci duk da suka zo sai sun yi yaki tun daga lokacin bush har lokacin shi obama ya sauka shi wannan da ya zo har yanzu ba inda aka kai ma yaki amma ba mu sani ba ko idan ya dawo zagaye na biyu a yakin shine ba mu sani ba amma dai gaskiya ya yi kokari yanzu dai a iya cewa kallo ya koma amurka a wannan mako domin kuwa ba a san maci tuwo ba sai miya ta ƙare Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi hau shi jama'a ma sauraron mu da wannan yammacin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ubangiji ya sa haka Allahumma amin idan har ma sauraro kuna biye da shirin mu sau da ƙafa, A cikin shirin mu da ya gabata, mun fara tattaunawa da shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya, wato farfesa Babba Aliyu wanda ya mana karin haske akan halin da kwalejojin horas da malamai suke ciki a kasar musamman idan aka yi amfani da mataki da ake amfani da shi wajen ba da satifiket ga malamai a mataki na NCE. wanda yake ganin cewar akwai buƙatar a ɗaukaka wannan abu zuwa digiri na farko ga kowane malami da zai koyar a makarantu na firamare. ma'ana akwai wasu jihohi wanda sai an dan ba su nazari kaɗan domin yanzu in ka je za ka samu mafiya yawan mallamin su yan NCE din ne idan aka tashi aka ce kuma su ɗauki yan digiri kuma yan NCE nasu ina za su kai su saboda haka ɗanan saura amma zuwa gaba kaɗan kamar shekaru goma mai zuwa za ka ga yawancin mallamin nan yan digiri ne a wuri in za a yi doka dole ne a ɗauki kowa da kowa a tafi da shi yanzu ina da makarantu waɗanda masu yin digiri a ciki sun riɓanya masu yin nce sau uku kamar su albani koko college of education a owerri akwai su da dama kamar su ondo da sauransu wanda waɗanda yanzu suke zuwa kawai su yi digiri su shige sun fi masu yin nce din amma kuma college of education ne irin haka za a ci gaba da yi har ya kawo matsayin a college of education din ba mutane da yawa ne za su nemi su yi nce ba sai su nemi digiri don menene abun da ake so ka shiga kai nce da abun da ake so ka shiga kai digiri abu ne ne to don me za ka tsaya kai nce tun da za ka iya digiri da shi irin wayannan abubuwa na canje-canjen yanayi shi ke kawo wayannan abubuwa sai su zo da kan gwamnati har ta kai matsayin da gwamnati za ta ce to yanzu kam mu kaure daga nan mu koma nan a ƙarshe za a iya cewa baya ga shirye-shirye da kuke da shi na ainihin ganin an samar da ainihin safar rufe fuska sabulun wanke hannu ga ɗalibai domin su ainihin koma makarantu wani shiri kuke da shi kuma na musamman wanda za ku ga cewar yaran nan zaman da suka yi na tsawon watanni ba su zauna a makaranta ba za a maye gurbin wannan abubuwa da suka rasa wani shiri kuke da shi da farko dai mu dan koma ga abin da ka faɗa yanzu ma ka san yanzu wayannan makarantu wanda da a tsarin baya da kuma yadda muka yi tahowa da abubuwa sai ka ga makaranta ba a shige dubu biyu dubu uku ba yanzu makaranta kana magana dubu goma kuma a cikin wannan tsari da ake magana wujen zaman ma akwai abu da ake cewa tsakaninka da abokin zamanka ya zama ya kai kamar ɗan ƙafa da haka da ana matse yanzu aka ce a buɗe kuma yaran ba su rabu ba ne ya za a yi dole ne a tsarin ƙa'ida na koyarwa in ana son a bi wannan sai an yi wani abun da ake cewa flexible schedule ma'ana tsarin a ɗarar rabu. tsarin abu ɗaya ne za ka koyar almajiranka ɗari uku ne in an bi tsarin na yanzu da ake so watakila wanda zaka koyar a lokacin guda ba zai fi ɗari ba da kuma za ka koyar da su ɗari uku duka to yanzu dole sai ka ko sai ya zama darasi uku daban-daban dole sai ka mai da shi kuma flexible to irin waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abun da kaga ake cewa to bari dai a duba a ga yaya za a yi maganan ƙarin mallamai da kake faɗi ma yanzu zai zama mana dole sannan tsawon lokacin koyarwa dole a mai da shi ya zama tun daga misalin karfe takwas har ma zuwa san takwas na dare da an ƙara zuwan azuzuwa to duk wayannan abubuwa muna duba shi kuma muna ganin hanyar da za a bi domin a dawo din a bisa tsarin da za a aiwatar da shi ya zama mun bi ka'idojin da aka shimfiɗa. To ina ga batu wanda ya shafi ita kanta manhaja ganin cewar an ɗauki tsawon lokaci ba a sake bibiyar manhajan nan ba yara sun rasa wani abu a kan tsarin da aka taho da shi. Ai dole ba za mu shafe abun da ya kamata su yi mu ce su ci gaba ba sai mun dawo daga gunda muka tsaya sannan a ci gaba. Ɗaya daga cikin uku zai iya faruwa za mu iya soke shekara mu ce to daga gunda za a fara dan a ɗauke shi a sabon shekara ne a hukumance zai iya tafiya haka domin su yaran ba za mu yarda su rasa wani bangaren na manhajar ba don haka zaman da aka yi zai zama asara ne wa makaranta da ɗalibai amma ya fi ga ɗalibai domin ɗalibi yana tsammanin zai shiga aji kaza ko ma zai gama sai ga shi bai gama ba ita kuma makaranta ta ɗanyi asara na wannan lokaci to amma duk tsarin da za a yi dole in an zo za a fara ne daga gunda aka tsaya bari in baka misali sai aka zo yanzu jam tana fidda sunayen waɗanda za su je makarantu na jami'a ko polytechnic ko makarantar horar da malamai akwai kuma waɗanda suka fara wannan abu ya same su kuma dama ba su yi nisa ba to ya za ka yi da waɗanda suka ɗan fara wata ila ko wata biyu wata ɗaya suka yi da kuma waɗanda yanzu aka ɗauke su to shi ne na maka dole ne a fito da tsari wanda yanzu shi ne muke aiki a kai ta yadda in an fara ma nan za ka dauke su ba za ka ce a'a kada ku zo eh, bana sai baɗi ba a'a ah, to baɗi fa ina sake ɗaukan wasu dole ne mallamin nan su ne za su ji jiki dole za a lafta musu darussan nan dole za a yi mene mene mene alhali kuma yanzu an ce mallame na gaba da da sakandaren na kwalejojin su shiga wani tsari da ake cewa IPPIS biya daga wuri daya daga tushe daya duk waɗannan yana tsakanin mu da gwamnati muna nan muna duba waɗanne hanyoyi ne za a bi ta yadda ma abin ba za a samu cikas ba irin waɗannan abubuwa suna da yawa kuma sai dai a hankali za a bi tsakanin mu da gwamnati a gano bakin zaren in mu kuma mu zo mu nemi eh, mallamin waɗannan makarantu mu ce to ga yadda za a yi su ma mu ji su ta nan har a samu maslaha a samu yadda za a yi a guda da wannan abu amma yanzu haka ana kan aikace-aikacen wannan tsarin To kana so ka ce kenan tunda ka yi amfani da kalmar cewa dole ne sai an ɗaura ma waɗannan malamai wani ƙarin aiki akwai kuma shiri da kuke da shi na basu wani abu kenan su masu ɗan ƙara a cikin aljihun su kenan. Dole ne, dole haka yau kana. Inda na saba da bin da koyar da wani darasi ko sau biyu a sati sai wannan abun ya taso na farko aka ce dole a ba bada fili a tsakanin mu watakila ajin nawa an raba a kasashe uku kuma duk ni zan koyar na biyu ga wayannan wayanda suka shigo ga wanda suka fara ga wanda suka shigo su ma an ƙara yawan eh, abin nan din to dole ne ni da watakila zan tashi karfe biyu yanzu an ce zan tashi karfe biyar to dole ne a san yadda za a yi kuma nima a saka ni a cikin dan tsarin wani biya na musamman dole a yi haka masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin bakon namu Farfesa Baffa Aliyu ya samu damar ba da gudunmawa a wannan shirin namu. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan to shi mara ilimin. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu gauran na mota zamfara ya ce hakika akwai bukatar samar da dokoki masu tsauri za su taka burki ga masu yada kalaman batanci da ke yi a kafafen sada zumunta na zamani a Najeriya. Kasancewar zaman lafiyar kasarmu na fuskantar babbar barazana daga masu yada irin waɗannan kalamai. Sakonmu na gaba ya fito daga Salihu Bala Zango da Rabiu Alhaji Dan Umba Masaka tare da Muhammad Rabiu Dan Lami suka ce salam ya Hausa yau ma kamar kullum mun shigo ne domin yin kira ga amurkawa da su yi fitar farin dango don su zaɓi shugaban da zai ciyar da amurka gaba da kuma amurkawa baki ɗaya sako daga sadiya m sadiya daga kasar afghanistan tare da fatima musa wada barikin ladi jihar filatan najeriya suka ce salam biyoyi hausa a yau mun shigo wannan fili ne domin yin tar da kuma allah wadai dangane da ci gaba da hallaka bayan allah waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a yankunan zamfara katsina borno da kuma kasarmu ta afghanistan muna addu'ar allah ya kawo mana karshen waɗannan matsaloli a ƙasashenmu na duniya amin sai sako daga sani mai lange-lange a wuri da ali usman taka lafiya suka ce muna taya 'yan jaridu a duk faɗin duniya kwanar ganin wannan rana ta musamman da majalisar ɗinkin duniya ta ware don tunawa da kisan da aka yi wa wasu 'yan jarida a duk faɗin duniya muna kira ga hukumar ƙasashen duniya da su ware kasan kuɗi mai tsoka a kasafin kuɗin ƙasashensu don ba 'yan jarida kariya a yayin gudanar da ayyukansu. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura da ce salam biyoyi Hausa ya kamata gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki akan mutanen da aka ɗora wa alhakin rabawa jama'a tallafin korona ganin yadda suka bullo da tsari na yaudara na cike ciken fan barkatai ba tare da an gani a ƙasa ba To mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshinmu na imel wato hausa-service at com. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. shugaban amurka donald trump da abokin hamayarsa na jam'iyyar democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun bayyana a jihohi da ake fafatawa sosai wajen samun nasarar zaben ranar Lahadi don neman goyon bayan masu kada kuri'a kwanaki biyu gabanin zaben shugaban kasa da za a ranar Talata don samun wa'adin shekaru hudu a fadar White House. A ziyararsu ta jihohi biyar, Trump ya fara da garin Macomb da ke jihar Michigan, jihar da ya samu nasarar ba zata da kuri'u ƙasa da dubu goma sha ɗaya a lokacin da ya samu galaba kan Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat a zaben shekarar dubu biyu da goma sha takwas yayin da yake kan hanyar lashe zaben shugaban ƙasa a lokacin. Wasu 'yan bindiga da yawa sun shiga jami'ar Kabul da safiyar yau Litinin suka buɗe wuta abin da ya haifar da hargitsi ya kuma sa mutane da yawa kaurace wa jami'ar yayin da ɗalibai da malamai suka yi ƙoƙarin tsira da rayukansu. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. Wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari wadda ta taya na gabatar da shirin. da Julie Lagos station wacce ta haɗa mana shi da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri wasala.